kai tsaye daga Abuja a taron majalisar ƙasa na yau, wanda kuma an gudanar da taron ne domin dai tunkarar kasar Nijar ko kuma wato neman amincewar majalisa da tunumbu ya tura saƙon wato yana son su amince masa su bashi rundunar sojoji wacce za ta je ta yaƙi wato sojojin kasar Nijar suka gudanar da juyin mulki. Sai dai wani abun mamaki da kuma abin alfahari shine yadda 'yan majalisan arewacin Najeriya gaba ɗaya suka ki amincewa da ƙudurin Tinubu kuma suka juya wa Tinubu baya akan wannan ƙuduri nasa na neman wato kamawa ƙungiyar ƙungiyar ECOWAS yaƙi da sojojin Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkamu da haka, Sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka. Idan yanzu kuwa fara ziyartar mu daure ka danna alama subscribe ka danna alama ƙararwa ku taba ma bidiyon alamar like hakan zai ba da dama a duk sanda muka saki sababbin labarai da dumadumin su dinga zuwa a gare ku labarai da rahotanni da kuma labarai da tarihin yan fim da sauran fitattun mutane da kuma labarai wato na Hausa Novels. Yanzu haka dai za a iya cewa an tashi taron majalisar kasa wanda kuma a daidai lokacin ita ma ECOWAS ke gudanar da irin wannan taro domin dai tunkarar wato kasar Nijar. A daidai lokacin da kuma wa'adin da ake ba wa ƙasar ta Nijar ake ganin saura kwana ɗaya zuwa biyu ya kare shine babban dalilin da ya sa Asiwaju Bola ahmad Tinubu a matsayinsa na ciyaman na wannan kungiya ta ECOWAS wato sai da yawo ya kira taro ko kuma ya nemi amincewar majalisa domin ta bashi bataliyar sojojin da za su dira kasar Nijar domin dai fafata yaki da wadancan sojoji da suka gudanar da juyin mulki. Majalisar dai wato ta tattauna game da wannan kudiri da kuma buƙatar ta Ashwaju Bola Ahmad Tinubu inda kuma daga karshe dai an tafka muhawara amma Tinubu bai samu goyon baya ba. 'Yan majalisun da suka fito daga yankin Arewa sun yi abin a zo a yaba wato yanzu nan wanda za a iya cewa dole a jinjina masu. Sun dai la'akari da cewa matukar aka tura rundunar sojin Najeriya zuwa ƙasar ta Nijar wani gaba ne zai kara ƙulluwa tsakanin Nijar da Najeriya. Sannan kuma wannan rikici ko kuma juyin mulki da ya faru za a iya cewa 'yan Nijar na da 'yancin zaɓa kansu shugaban da zai wakilce su. 'Yan majalisu irin su Kawu su sanyi Sanye namijin kokari a wajen wato hana tunumbu wannan kudiri nasa na tura sojoji ko kuma hada sojojin Najeriya da sojojin ecos domin dai aje a yaki wato sojojin Nijar. Wannan kudiri ne mai kyau wanda za a iya cewa 'yan majalisun sun yi iya su wajen wato kin amince ma Tinubu domin a tura dakaru zuwa Nijar ɗin. Domin kuwa masana na ganin cewa tura dakaru zuwa Nijar din ka iya hada wato gaba ta har abada tsakanin 'yan Najeriya da kuma 'yan Nijar. A yanzu hakan nan ma magana da ake an rike bodojin da suke bodoji ne na kasa wanda za su shiga wato zuwa Nijar din ko kuma mutane Nijar za su shigo ko su fita. Yake nuni da cewa wannan tsarin da aka kurkuro da shi wato zai taimaka kwarai da gaske gwara abu ta hanyar maslaha domin wato tabbatar da cewa an sulhunta wannan rikici na wato Nijar da kuma sojojin ECOWAS wanda. suka gudanar da juyin mulki ku tabka muhawara ku faɗa mana ra'ayinku akai wasalamu alaikum wa rahmatullah mu hada da ku a labaran safe